ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون duk wanda ya jibinci Allah da manzansa da muminai ta hanyar taimako yana cikin rundunar Allah rundunar Allah kuma su ne masu rinjaye saboda Allah ne mai taimakonsu